Cutar kwakwalwa wacce ake ce ma schizophrenia wacce irin cuta ce kuma ya take bayyana? Schizophrenia na ɗaya daga cikin cutar hauka akwai su sosai. Kalmar schizophrenia na kunshe da abu biyu schizo da ke nufin gutsire, freni da ke nufin ruhi. Idan aka haɗa waɗannan kalmomi kusa da kusa yana ba da ruhi a gutsire. Kenan daga nan ana iya tunanin dukkan alamomin cutar za ku samu dariyar da babu dalili, kukan da babu dalili yin fushi da babu hujja farin cikin da babu hujja za ku samu wata halayya ta wasa da jiki da ba a saba gani ba wata halayya ta jama'i da ba a saba gani ba halayyar cin abinci da ba a saba gani ba kuma halayyar sanya tufafi da ba ta dace ba in ba ku misali ku fita daga nan za ku ci karo da mara lafiya bisa titi da suke dariya wani lokaci da suke magana su kaɗai suke tsirara suke cin abinci cikin bola shine ake ce ma cutar schizophrenia kuma wani Et ça, nos communautés appellent ça la folie. ko irin waɗannan ɗabi'un su duka ne mutum ke yi idan ya kamu ko kuma abin hawa-hawa ne. Misalin da nike bayani misali ne cikakke inda alamomi suke bayyane. To magana akwai shi shine magunguna da ake badawa kuma mutum zai dawo bisa hayyacinsa yana iya koma ga tafiyar da ayyukansa. Ni da ke kwararre a bangaren kiwon lafiya a wannan fanni na san mutane sosai da ke 'yan babban gida kuma suke da wannan cuta amma kuma suke ci gaba da tafiyar da harkokin harkokinsu na rayuwa da shan magungunan su ba kamar da mutane suke tunanin cewa cuta ce ta talaka. Daga bakin shekara nawa ne mutum ke iya kamuwa da wannan cutar? Yawanci tana farawa ne a ƙarshen kurciya ko kuma a farkon shekarun balaga amma cutar ba ta saurin bayyana a wajen mace amma duk da haka an bayyana siffofi ga yara kuma cutar idan ta bayyana da wuri take zama mai muni a nan niger an ya samun isa ga magungunan yana da sauki maganin akwai shi ko ina cikin shagunan farmasi maganin bai da tsada ko kaɗan ana samun shi har a ƙauyuka baya ga wannan kuma akwai wasu lokuta da mutane suke sayan maganin su ba da shi ga mara lafiya kyauta a nan gidan mahaukata na pavillon a da ke babban likitar yamai.